Yawan gidajen da suka ruguje sun kai dubu bakwai da ɗari da bakwai, sannan yawan iyalan da suka rasa mazauni sun kai dubu tara da ɗari biyar da goma sha uku. A jimilce jama'ar da abin ya shafa sun kai dubu saba'in da bakwai da ɗari biyu da ishirin da biyar. Sannan a jimilce mutane arba'in da hudu ne suka rasa rayukansu a cikin wani al'amari na ambaliyar ruwa a cikin dukkan faɗin ƙasa. Sannan an yi asara asarar dabbobi da suka kai 4,366. Jihar da aka fi samun asarar rayuka ita ce jihar Yamai, sannan a fuskar jama'a da suka fi rasa mazauninsu ita ce jihar Doso. Makasudin wani al'amari dai shine a shekarun baya-bayan na ana samun canji yanayi, sannan yanayin damunar shekarar bana da na shekarar bara ya tabbatar mana da an samu ruwan sama masu yawa. Sannan kuma akwai jama'a da suke zaune a kusan wajen shimfiɗar kogin wanda ake kira Guntiyana, inda jama'ar da suke cikin waɗannan unguwanni ambaliyar ruwa ta rutsa da su. A lokacin da babu yawan jama'a a wannan shimfiɗa ba a samu ambaliya ba, amma yanzu da akwai jama'a da suke zaune bisa wannan shimfiɗa ta kogi na Guntiyana, kasancewa wurare ne na wucewar ruwa aka yi gine-gine, ai dole ne a samu ambaliya. Don haka ya kamata babban magajin gari ya aiki da ƙuduri na takwas wanda yake ba shi hurumin hana gine-gine bisa hanyar ruwa, inda wannan ƙuduri yana iya taimaka mana akan kula da abubuwan da ke zuwa su dawo. Sannan waɗanda suka riga sun yi gini a wajen waɗannan wurare ya kamata a samar musu da mafita. A ƙarshe ina yi wa jama'ar da suke zaune a waɗannan wajaje su fice daga wurin da kansu kafin gwamnati ta ɗauki mataki da ya huce wannan. que l'État prenne d'autres mesures qui pourraient être celles-là.